الصلاة وآتينا الزكاة وأدينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari haɗuwarmu yau ma kamar kullum don shauraron tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan wanda yau yana da kwanaki goma sha tara wannan shine kuma majalisinmu na goma sha bakwai Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu ya ɗora mu akan daidai Allah ya sa wannan aiki namu yardajje ne a wajensa yan uwa hijira tana da shekaru 1438 muna cikin suratul ahzab inda muka yi madakata akan aya ta 31 insha Allahu ci gaba da karatunmu zai kasance daga kan aya ta talatin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana kima da martaba irin na matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma gargadi da yake musu duk da kasancewansu matan manzon Allah idan fa suka saba wa Allah Allah ninka musu azaba zai yi ba ruwansa shi idan kuma suka yi wa Allah da manzon Allah biyayya suka kyautata imaninsu suka bi Allah da manzon Allah ladansu kuma ba daidai yake da sauran mataye ba domin su za a ninka musu Allah ci gaba da yi musu wazi da yake yi sai ya ce ya nisa annabi ya nisa annabi ka minan النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا الله يتي يا نساء النبي يا كوماتا ونن النبي لستن كأحد من النساء ba fa daidai kuke da ɗaya daga cikin sauran matan duniya ba ba ɗaya kuke da su ba amma da sharaɗin ini taƙaitunna idan kuka yi wa Allah ɗa'a ini taƙaitunna idan kuka yi ɗa'a kaga kenan sharaɗi ne na mutum ya zama gaba-gaba in yana tare da mutumin kirki in ya bi shi don kasancewansu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su samu daraja ba sai in sun bi Allah sun bi annabin shi yasa Allah ya ce ba fa daidai kuke da sauran mataye ba kai takaitunna matukar kun zama masu da'a ga Allah kun zama masu da'a ga shi wannan annabin Allah da kuke zaune a ƙarƙashinsa don haka kada a same ku kuna rusunar da muryoyinku ga wasu mazaje kuna kausasa wa mazajenku aya ce da take wato mamumiya ce ba wai lalle sai da matan manzon Allah ake magana ba ƙura'ani in yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam in ba shi ne ya keɓe ya ce khalisatan laka ba to yana nufin al'ummarsa to haka kuma in ana magana da matansa ana nufin duk matan muminai don haka duk macen kirki da take zaune ƙarƙashin mutumin kirki to so ake ta zama mutuniyar kirki sai ta zama babu kamatta amma don kina za tare da mutumin kirki in ba ki zama mutuniyar kirki ba aikin banza ne ranar tashin alkiyama sai a tashe ki cikin mutanen banza cikin wutar jahannama shi kuma Allah ya bashi hurul aini annabi sallallahu alaihi wasallam shine wankakke tsabtatacce tsarkakakke zaɓaɓɓe sama da kowane ɗan adam to haka kuma matansa in sun bi shi babu kamarsu kun ga wasu annabawa an samu wanda matansu ba su bi su ba sai suka samu bita da kullin mugun yabo kamar matar annabi ludu aka ce duk wani mumini za a tseratar da shi aka ce illa a juzan filgabirina, sai aka kira ta tsohuwa kaga saboda me saboda yawanci a da tsoffi aka sani suna hada yaki tsoffi aka sani suna raba aure tsoffi aka sani suna gulmace gulmace a unguwa to sai aka kira ta ita ma ajuza Allah ya kare mu da za a ga tsohuwa ta zo tana ɗangel ɗangel ɗangel ta je gida sai ta rikita ma lamari ta zuga ma mata kawai ka dawo ka katar da canji da fa amma ba yanzu ba e domin daɗin irin wannan tsoffin ɗin ba su da wani karatu da suka yi sai tatsuniya tatsuniya kawai suka karanta in za ku wuni ku kwana tana muku tatsuniya ba za ku kure surorin da ta haddace ba na tatsuniya e amma ba ta da wani hadisi kwaya ɗaya da za ta ba ku ku ji tsoron Allah to irin su fa yanzu nan za su raba yanzu za su raba ka da matarka yanzu nan Allah ya sauke to ita ma waccan tsohuwa aka kira ta saboda me saboda ba ta bi annabin Allah ba sai ta bi yan garin su ta bi al'adar mutanensu ta zamanto tana gulma tana zariya tsakanin annabin Allah da sauran miyagun mutane to wannan mata na annabi muhammad allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ya ce da su lastunna ka ahadin minan nisa'i kusan da cewa fa ku manyan mutane ne ba daidai kuke da sauran matan duniya ba kar ku zo ku ce duk abun da matan gari suka yi kuma za ku yi kamar yadda a baya aka ba su zaɓi aka ce in kwalliya da ado da me kuke so to ku zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yanda zai ce wa allah allah ya bashi dukiya ya baku ku tafi ku je ku nemi duniya ya sallame ku ya nemi inda suke son Allah da manzon Allah da lahira suka ce a'a mu mun zabi Allah da manzon Allah to tunda har kun zabi Allah kun zabi manzon Allah kun zabi gidan lahira to ku sani ba daidai kuke da sauran matan duniya ba amma da sharadi init takaitunna in fa kun yi wa Allah da'a wannan alkunuti na biyayya ne ko kuma idit takaitunna idan kuka yi ɗa'a, kuka ji tsoron Allah kuka rike alkawali kuna nan akan littafin Allah sunna ta annabin da Allah ya ainihin kaddara shine mijinku kuma kuna yin abu da ikilasi don neman sakamako na ranar lahira domin dama a ayar da muka karanta a baya aka ce in kun kasance turidin Allah wa rasulahu wa daral akira ko in dai Allah da manzon Allah da gidan lahira kuke nufi to kenan, in kuma duniya kuke so to a baku abun duniya ku ba da fili a nemo wa'insu masu son Allah da manzon Allah a aura wa manzon Allah Allah ubangiji taimake mu to duk matar da Allah ya kaddara mata take aure da ɗalibi ko wani mumini ko malami wanda yana umurtar ta yana hana ta to ya kamata ta ji tsoron Allah ta kiyaye hurumin musulunci ta san cewa duk abun da ta yi fa za a ce wannan fa matar wani ne su ne su ustazu eh wannan fa matar wani ne su ne masu cewa sunna sunna wannan wulakanta addini ta yi ko ɗaukaka shi ta yi amma idan ta zama ta kame ta ɗaukaka musulunci za a ce a ah, wannan kyale su dama su ai yan mun ji mun gani ne na Allah tsoronsu eh Allah ya sauke akwai lokacin da wani bawan Allah bari in yi abun a kaikaice kar in ce ni ko in ce kai matansa idan suka je wani idan wani abu ya faru ko ta'aziya ko biki sai kaga ana darewa wai ba za a zauna kusa da su ba eh? ko saboda su ba sa son fita ba sa zuwa wuri kaza ba sa yawan zuwa biki bari wai a haɗa musu kai in abu ya kama suka je in sun zauna na haika ga sauran duk sun tashi sun koma can wai bari su yi musu fulaku wai dangol fulaku za a yi musu su sun manta Allah sun manta manzon Allah to hakan din ya kamaci duk matar salihi duk matar mumini ta yi haƙuri da irin wannan kar wannan ya dame ki wallahi su je su haɗa kansu a kan shirmen duniya ke ki tsayawa Allah da manzon Allah ki gani a lahira su waye ne za a ware kuma in a duniya an ware ki a lahira bari mu gani waye mai warewa Allah shi ne mai ware da kwarai to Init takaitu na amma sai kun ji tsoron Allah ku din ma in kuma kun tada mijin ku hankali kun ce sai naje bikin wanan sabga kazan shirme iri kazan ba za a yi da ni ba duk kowa ana yi yanzu ni shikenan a unguwa sai in zama wararra to to shikenan sai a ware ki wannan kai tunna ne fala taqaba'na bil qawli kar ku je kuna rusunar da muryarku ga wayansu mazaje ha maman dalliti baban auwal. ina wuni lafiya lafiya kalau ba mijinta bane ba yayanta bane ba babbanta bane muharraminta kuma tana rusunar da murya tana gaishe shi Lip, lip, lip, lip! lib to haramun ne wannan ana yi wa miji ne haka miji ake bi sau da kafa a je a kwantar da hankali a yi ta lallamansa ba wai mijin wata ba wala taqda'ana bil bilkauli. matan annabi su da, aka ce musu fa su iyaye ne masu aka fara yi wa kul da rusunar da murya gaban wani fa yadma alladhi fi kalbihi maradun wani mugu ne zuciyar ba lafiya sai yayi yi ku yanzu wani shi daga an ce ina kwana sai ce kai farko abinda zai ji wani cas a zuciyarsa tukunna eh, <laughs> eh? ya ji dama eh to kaga shaidan ya samu mashiga kenan hmm. to kada kuke yin haka nan in mata kama a wannan maman awal ne ce eh ina kwana lafiya a dawo lafiya <laughs> In wata kama kenan to kar a yi murya karama in dai ba miji ba ne in ba uba ba ne ba kaka ba ne ba wa ba ne a'a a yi karaman murya sai miji sai baba sai wanda yake muharrami an gane ko ko kuma wani shugaba wanda ake girmamawa ta gefen addini ana fatawa ana neman yadda za a yi addini to amma haka kawai wane da wane to bandar murya karama fayadma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa in ta kama dole sai an yi maganar to ayi wanda shari'a ta yarda mace ta yi da wanda ba mijinta ba gatsau eh, eh ta fitar da mazanar gatsau ce ko <laughs> wata rawanin na ni ha tsoron ta nake wannan yawa tare ji tsoron yawa to haka ya fi wallahi ba eh wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajul jahiliyatil ula hmm. wa aqimna as-salata wa atina ليس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله أكبر الله يتي وقرنا كما ماتا أنا صن سزونا ku yi zaune fi buyuti kunna cikin gidajenku ɗakunan kar ku ce kuma za ku fito a je dumne da ku a je gwalon ku ku zauna a gida wannan zirga-zirga aikin maza ne kar ku ce kuma sai kun yi gyadar abin nan gonar gyada kun yi tawake kun yi riɗi kun yi shinkafa wannan aikin abarwa maza su kan waƙar na su zauna fi buyuti kunna ku zauna a gidajenku a ɗakunanku shi ya fi walata barrajina kada su rinka fita ta tabarrajal jahiliya irin fita ta jahiliya ki je ki bude shago kamar yanda mijinki zai bude ki je ki rinka fatauci daga wannan gari zuwa wannan hmm. kamar yanda mijinki yake yi hmm. wannan an ketawa matetaka ka'ida an zubda mutuncin mace inda aka ce haka za ta zama ai mace an aje ta ne don ta huta ta yi ado in kuma ta zauna ta huta ta zama birgiza kama ita kuma eh. ta zub da mutuncinta eh, an ce ta zauna don ta huta ta yi ado e, ita ta ce to tun da ba ma huta wane kwalliya za mu yi wane wanka mutum zai yi ba inda zai je sai ka ganta kama auraka eh <laughs> in zo daga baya koma kafan nan fara sol kamar ta fito cikin toka Allah ya sauka to kaga wannan ba a bi ka'ida ba ya kamata a ce tunda Allah ne yace muku ku zauna afaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin Allah ya ce yanzu matar da aka halitto ta don kwalliya eh in ma husuma za ita ba za ta iya fice ba wannan ya zo ya gumci ke kuma kin jo kin yi ainihin gyare yaushe muryar ki za ta danne wancan har a tsorata eh komanda ne wannan ya yi tsawa itatuwa da dutse ya amsa ke kuma kin yi shewa an waiwayo eh <laughs> yanzu ɗaya ne to in husuma za a yi ke naki ba za a kai labari ba to don haka ba a yi ki don rikici ba ba a yi ki don gwagwarmaya ba an yi ki don ado don ki zauna ki yi ado don haka husuma ta maza ce kara kaina na maza ne Allah taimake mu shi yasa Allah ya ce ar-rijalu na 'alan nisa'i maza so aka ba ƙarfi akan mata don me bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'adin, saboda fifikon da Allah ya yi. ya yi wa sashensu a kan sashe wabi ma an faku saboda maza su suke ciyarwa su suke kashe dukiya ba ka je ana cewa wance yau ta, aurowa ne wai wance a ina ta aure a home ta auro wani bakilbe gan shi, wallahi ta je ta auro ya tare ana yi a lahu ta je ta kashe kuɗi ta yi biya sadaki ta biya kuɗin mota a ɗauko a kawo mata mm. waye yake zuwa ya kashe kuɗi ya ɗauko sai da ce ya je hon ya auro he ga matar wallahi ba biya ce wallahi kuma wallahi akwai addini tun da ta zo ba magani tana fita tana da ƙoƙari amma a ce garƙeƙe ta samu ta auro shi nawa ta biya sadaki dubu hamsin duk kudinta ba a yadda ta biya sadaki ba duk kudinta in ita ta fi son kudi sai dai ya biya sadaki shi saboda shi ne Allah ya ce ya kashe kudin wa an fagu su abinda ake so biyayya aka ce fasalihatu qanitatun salihan mata masu da'a ita da'a aka ce ta yi kai ne mai da umurni kai ne jagora ita kuma mai biyayya fassalihatu aka ce qanitatun hafizatun lil ma bima hafizallah to sai aka ci gaba kuma wallati Wahajuru-hunna, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun kaga wannan duka waye ake ba umarnin nan to don haka mata sai su gane matsayinsu kasu wulaƙanta kansu su gimbiyoyi ne sarakuna ne Allah saka da alheri Allah taimake mu kuma suna kokari suna nan suna ci gaba da haƙuri rana tana zuwa da za ku shakata ba dai wannan kyalle-kyalle da kuke ga wayansu suna yawo kingil-kingil suna yi ba eh. da kaɗe-kaɗe da raye-raye da suke sha ba eh. aljanna tana nan ga can inda ba haramun a fita cikin fulawa a yi rawa a more Allah ya saka da alheri eh? za ki rawar ke ma in kina sha'awa kuma ko kuma a yi rawar kina gani ki kwanta a bakin ruwa na tekun aljanna ki shakata ki yawo cikin filawowi na dausayin aljanna ki more sutura dai ta zubo ki canja kala yanzu yanzu ta canja kala kawai kwalliya ba haikin tsaya kina kwallon gilas ba eh. a'a shi wannan mijin naki in kin kalle shi shine gilas in ya kalle ki shine gilas ne. nan ne miro ko za a yi kwalliya eh Allah ya saka da alheri ai abun yana nan tafi insha Allah in mutum ya gaggauta kuma sai ya rasa wancan duk mutumin da ya ce shi duniya yake so bari ya sha giya ya more a duniya to akwai alahira ba zai samu ba in yace bari ya sha waka ya more a duniya to alahira ba za ka sha ba in ka ce bari ka yi rawarka nan alahira ba za a yi da kai ba in ka ce bari ka shakata ka huta ba za ka yi ibada ba to za a je inda za a huta kuma kai ba za a yi hutun da kai ba domin duk abin da aka yi na hutu a nan wahala ne in an danganta shi da lahira Allah ya ce wala tabarrajina mata kada su rinka fita tabarrujar jahiliyatil ula irin fitar jahiliyan da in fita ya kama mace za ta fita amma ta fita da irin fitar musulunci tana lullube ba kamar yanda mu yanzu suke yi ba a lahu ba an ce kada a yi wa kowa murya mai daɗi ba eh. sai in miji ko muharrami ba eh. to su mijin bai shan daɗin muryar sai in an fita in ka yi wa wa'insu sai ka ji wani can gefe yana ce kawa ne ya more mace eh, kai kuma kana nan kana shan wuya eh kai sai a yi sati ba ce ma ina kwana ba kuma na gida ɗaya ba na gida ɗaya ɗaki ɗaya ma ah. amma idan da za ta je gurin dangi ta je gida kowa he ta bi shi ina kwana lafiya ce kai wannan tana da hankali wallahi wariya ce ba ku sani ba ne ba ta da wani hankali wallahi tun da mijinta shan wuya yake kuma idan tana cikin gidan kai in ka zo sai ka rika sha'awa aure kullum in ta fito kuma wani ya ce kai wani ya more mace don ranar din sai an kure a daka wani kayan ma baka san yana nan ba sai in za a fita sai a sa su sai ka ga ashe wai wannan ce dama kai da kanka ma sai ka yi mamaki ashe to amma zaben banza ne tunda baka more zaben sai in za a je wa wasu eh. in an fito kam kowa ya gani zai ce kai wani yana da mata ashe shi ya zama bai zama mai haƙuri a tsoron Allah da ya sa ya haƙuri amma bai shan daɗin shi ko ba irinsu a gida fututu a waje kuma tas-tas in za a fito Ya'yan ma in sun ga ana wankaran nan kuka za su kama kar a barsu an san za a tafi in ana zaune ba a wanka wallahi irin jariran nan irin ƴan yaye in suka ga uwarsu rannan ta ɗau ruwa da soso da sabulu kuka za a kama yi mama za a bi ni ma zan je ni ma zan je to ina za ni ta sani tun da kika ɗau soso da sabulu to za ki tafiya don ana zaune ba a haka ba irinsu akwai su <laughs> to Allah ya sauke wannan ko ba a yi dubara ba wallahi ba a yi dubara ba Allah ya ce wala tabarrajina kuma in za a fita kada a danna kwalliya tabarrujal jahiliyatul ula kenan irin fitan jahiliyan da in za a je waje a hada ado a hada kwalliya warwaro mai kyau kayan waya mai kyau ɗan kunni mai kyau a yi shafe-shafe a turara zannuwa kasan su turaren na da na suraci ne a turara su yi ƙanshi yadda in ta gitta kafan nan in ta taka ta rika kararau kararau irin wannan munduwowi da suke sawa larabawa ka sani eh. na zinarai ne sannan hannun na haka kawai a rika sakinsa ka ji cararas kayan uh, hannu sannan ga ainihin dan kunne na kyalli don su ba su same arha to ba a yin haka muna mutum kam suke tamna to Allah ya sauƙaƙe to tabarrujal jahiliya ce wannan mace in ana so ta lullube jikinta in kika yi kwalliyar zaki je gidanku ko wani gidan babbanki ko kawunki ko wani muharrami ko abu ya faru a unguwa to in ma kin yi adon boye shi da wani hijabi sai in kin je cikin mata yan uwanki sai ki cire hijabin in ya so amma a hanya karki yadda ki bayyana adonki karki yadda ki sa ƙanshi ki wuce wani ya ji ƙanshin la'antar Allah aka ce sai ran da aka daina jin ƙanshin in mace ta sa turare ta fito Allah yana tsine mata albarka sai ran da turaren ya wanke ko ta tambaye ni da za ta je ko ta tambaye ka in dai waje ne ba a so mace ta sa turare ta fita wannan ƙa'ida ce sunniya daga ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam A tabarrujal al-jahiliya annaha talqal a cikin musuluncin kuma sai kaga sun jefa himar din ala ru'usiha sai ta dauko mayafi ta dora akanta wala ta shudduhu ba za ta dame shi ba eh faiwari idaha. ta yanda zai rufe adon wuyanta ba za ta yi ba sai ta bar kirjin wani ɗinki ma da ake yi yanzu mai gida ka ga kiwonka to da haka din ne ai ba da daidai ɗinkin da halal ne in dai mai gida za a nuna wa wannan kiwon eh. to da ya yi to shi mai gidan bai san ma an yi ba sai za a yi tafiya wa ƙiddaha sannan ta bayyana kayan kunnuwanta adon kunnenta wa unka haka ga wuyanta a fili wa yabdu zalika kullahu minha duka he kaga gashi a fili ga dan kunnanta wai ta ya a waje ga kayan wuyanta a waje ga gefen gashinta ana gani wai kuma musulma ce mumina ahli sunna kenan ko to wa zalika tabarruj duk matar da take fita da haka ta yi tabarruj to wannan haramun ne ga ya mace musulma ta rika irin wannan fita tana bayyana gashin ta waje kirjin ta waje kunnen ta waje kayan adonta na hannu ko na wuya in akwai na ƙafa ma kar a bayyana shi wannan haramun ne ga macen da za ta fita to amma ba wai an hana mace ta zauna daga an aure ta shi shikenan sai kabari ba hmm, an yadda za ta je idan abu ya kama amma ta san irin fitar da za ta yi an ce kada su fita fita irin na jahiliya ba wai kar su fita kwata-kwata ba don da an yi wani zamani wayansu masu tsanani sun ce mace wai fita nawa take yi <laughs> fita uku ko? e ran da ta fito daga cikin mahaifiyarta sai randa da za ta je ɗakin mijinta sai in an fuddo ta za ta kabari uku to wannan azaba yaushe aka saukar da wannan aya wannan ai bala'i ne wani malami ne yake wazi haka kuma <laughs> wannan bala'i ne ai <laughs> wannan babu babu shi a addini mata suna fita sau nawa su Fatimatu suke zuwa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Aliyu wanda kuma insha Allah maganan ma tana gaban mu mata suna fita ba hana su zumunci ba kwata-kwata sai dai akai-akai ba a yadda ba kullum ma tana hanya hmm. a wannan kuma ya zama jal jahiliyatul ula sai ya kama to wannan sai a barta ta je kar a hana eh. sai Allah ya ce me wa salata kuma mata su yi kokarin sallah wa atina zakata in suna da dukiya kuma su yi zakka domin ashe mata ana samun masu kudi ko mm. to su yi sallah su kuma fudda zakka wa Allah wa rasulahu kuma a same su suna bin Allah da manzon Allah waɗannan fa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ma tukunna wanda ga su ga manzon Allah da shi suke kwanciya su sha numfashinsa ya sha nasu amma fa ka duba yadda aka ce musu kul ka su da irin wannan banda rusunar da murya gaban wasu banda fita irin na jahiliya banda yin kwalliya a fita banda ƙin sallah banda ƙin hudda zakka to haka nan ke ma Dole ki ne ki bi wannan in kina son rahama tunda matar annabi ma aka ce in ba ta yi ba to ba ta tare da Allah ba ta tare da annabin Allah ba tare da rahama balle ke wa aqimna salata wa atina zaka wa atina Allah wa rasula wata matar tana ta ainihin karagonta mm. a kira sallah ba za ta damu ba sai ta gama ta yi duku-duku sai ta ji hmm. kun gani wannan ba zai kai ni ba <laughs> ya kai ki ai wallahi har yanzu fa ban yi azhar ba ya kai ta wallahi can kuma sai ta kama shungulla kun gani bari dai mutun ya tashi haka suke yi wa wallahi eh wai hmm, mine ya mijula to wa zai mine ki to wannan matsala ne dole ne matar manzon Allah ka ce wallahi ki dage sallah shirme ne duk wani abu da zaki tsaya kina yi lokacin sallah yayi ba za ki bi sallah ba duk wannan ba zai kai ki ba ki watsar ki sallah in kuma kina da dukiya ki tabbatar da ana fitar ma dukiyar zakka in ta awaki ce in ta tumaki ce in ta shanu ce in ta kudi ne in gona ne ma aka Allah ya sa kina da kudi kika bayar aka yi miki aiki kika samu a fitar da zakka don zakkar namiji da na mace duk ɗaya ne an gane go wa adina Allah wa rasulahu kuma lalle ne matan manzon Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah ma'ana kenan kaga in sun bi Allah sun bi manzon Allah sun yi abu nawa uku farko sun bi Allah sannan sun bi sunna sannan kuma sun yi wa mijinsu ɗa'a. don shi manzon Allah ne dole ne su bi shi ko sun aure shi ko ba su aure shi ba sannan yanzu dole ne su bi shi a matsayinsa na mijinsu to ke matar da ba ta manzon Allah ba ke ma dolenki ne ki wannan abun uku ki bi Allah ki bi sunnar manzon Allah ki yi wa mijinki ɗa'a. in kika bar ɗaya a cikin ukun nan to ke ma kin yi barin addini ba wata gwaninta da za ki je wa Allah da ita matuƙar ba kya yi wa mijinki da'a ba wata gwaninta sai dai in mijin umurtaki yake yi da sabon Allah to a nan kan ba za ki yi masa da'a ba an gane ko amma matuƙar mijinki ba sabon Allah ya sa ki ba ki zauna haka kawai kullum sai dai ki ɓata masa rai kina ƙoƙarin gina masa hawan jini a kullum kina neman ki zama sanadin halakar mijinki in ya fita yana karo da motoci bai sani ba wallahi kin shiga uku wani bawan Allah yana tafiya a Jos wata Marsidi tana ɗi ni a lokacin ban san sharing aure ba da aka faɗa har mamakin da zana ce ce macen wata Marsidi ce tana ɗiɗɗiɗɗiɗ yana tafiya na shi direban Marsidi yana tsammanin da shi yake kwafa wai don me yake marhon Allah sarki sai ya taka burki ya tsaya ya gade me zai yi kawai ya zo ya gwabza wa motar shi da kansa motar ta yi tsaye shi kuma yana ta tafiya yana kufa eh sai da ya karo da ita ya ga mota ce ya ce subhanallah ka ce to kai bawan Allah me ya faru ya ce bari sharrin mata ne wallahi wallahi tallahi ina tuna da mata ta ta yi min kawai ina ta tafiya wallahi bawan Allah ban ganka ba ban to ina ta mahoni ce wallahi ban ji ba ban ji ba wallahi shi ma direba mai hankali ne eh in irin direbobi wasu ne na yanzu ka za abin da ya yi ya mutumin saurayi ne wani ɗalibi ne yana haya islami a lokacin ya aure wata mace ita kuma ba ta son addini shi kuma addini yake so irin wanda suke ta wani ko a mu ba a eh gaba ɗaya shi ya ta sa shi a gaba shi kuma ba ya da yadda zai ya aure wata in ya ce ya sake ta kuma zai shiga matsala wannan bawan Allah mai motan nan ka san abin da ya yi. sai ya ce mishi to in an jima don Allah ka zo ka same ni a wuri kaza sai ya zo same shi ya ce karanta mun ya aka yi ya ce gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi ga gashi aka yi ni yanzu haka yanzu nake kokarin karatu kuma hakan idan na je makaranta na dawo zan fita in je shago in yi kokarin abin da za a ci in dawo in na zo gida wani lokacin in same ta wani lokacin ba na samun ta in na yi magana ba abin da za ta rage mini in na karatu ba za ta yi ba sallah ma shi ki ba za ta yi ba abin da ta ga dama take mini sai ce zainab sai ta amsa sai ya fito ya ce kana son wannan so kai malam sai ta fito da lullubi ya ce kana son wannan sai ce alaji <laughs> alaji ya ce a na ce kana so dari bisa dari ya ce alaji ya so saka ya ce alaji ya ce a a tambayanka na ce kana so ya ce ina so alaji ya ce zainabu kina son wannan yace baba duk wanda kake so ai shi nake so Allah saka da alheri yace to je ki gida sai suka tashi ya shiga mota ya suka tafi ya nuna mara wani wuri an gama gini yace kana son wannan gidan Allah ya zata mala yace ya rasa me zai yace kaman mafarki yace yana so yace to je ka aka hada komi aka gyara gida aka fente aka hada lokaci aka yi aure aka ce ya zo ya tare a nan haɓa waccan kamarar ai ya tsaya zai mata tara sai ce to amma dai bari ya yi ɗaya don ya rama eh bari ya yi ɗaya sai ya kuma tuna ya ce ko ɗaya ba zai yi ba eh, eh. ya ce ba zai yi ba sai ce mata za mu yi aure fa kwanan nan <laughs> wai aure sannu wa za a aura wadda ta wiki ya ce yar gidan alhaji ne ce top eh wai top alle sannu su ya rima ita tana ga wane shi kawai sai aka yi auren a haka kuma sai kuka eh kuka wai don me ya mata munafurci Allah ya sauke. to da yawa haka za ka ga wani yana tafiya wallahi yana ƙoƙarin karo bai sani ba bala'i ne kawai a gida yake cinsa Allah ya sauke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa adina Allah wa rasulahu lalle ku bi Allah ku bi ma'aikin Allah shine kuma mijinku to duk mata ta musulunci ana so ta bi Allah ta bi manzon Allah ta yi wa mijinta ɗa'a gwargwadon abin da za ta iya yi sannan kuma gwargwadon abin da ba sabon Allah ba ba dama kuma ki masa ɗa'a a sabon Allah wannan kam haramun ne Allah sai ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza ahlal baiti ku sani fa Allah so yake hutar da kazanta daga jikinku ya tsaftace ku ya tsarkake ku ya ku mutanen babban gida matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce ya ahlal baiti ya ku mazauna cikin gidaje mata na sauran mutanen duniya duka muminai tunda su ahlal baiti ne mutanen gida ne to don haka Allah so yake ya tsarkake ku ba so yake ya kuntata muku ba kamar yadda yake so ya tsarkake matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka yake so ya tsarkake sauran matan muminai na duniya lalle ne ku kasance masu da'a masu biyayya masu son addini masu sallah akan lokaci mijinki ma da yake gwagwarmaya in azahar ta yi yana bari yayi sallah balle ke da kina nan daga gado sai kici kuma a ce sallah ya gagare ki ba ji kunya ba eh ai ya kamata ki kiyaye lokacin sallah kar kina wasa da sallah domin ita ce farkon abin da za a auna kar kuma ki zama mushirika ki kiyaye tauhidi eh yawanci mata abin da yake kashe su kenan da wuya ka samu matar da ba ta sha'awar zuwa gumboka mm, ya za ta yi sha'awar a gani da wuya <laughs> akwai matar da suka rabu da mijinta shi ma ɗalibi ne akan wai don me yaron su ba lafiya shekara da shekaru kullum su daga asibiti sai ruqiya sai addu'o'i abu gashi nan yaki ci yaki cinyewa ga malami can ba za a je ba malam boka malam boka yawa wai sai an je gun boka yace ba za mu je nan ba akan haka har aka rabu akan zuwa gun boka to da yawa mata su suna son zuwa gun Boka yi. su je gun boka dai su ita dai mace ta je gun boka dai eh. eh wai ita sai ta kwace gida sai ta zama ba mai magana a ji sai ita duk sai ta danne kishiyoyinta sai ta danne dangin miji kowa ya zama sai abin da ta faɗi a gun mijin in tana da eh, in tana da su wata miji kawai take dannewa mana to ai baka san abin da ake so ake kar ai kishiyoyin don duk matar da ka ganta tana haka so take karya auro kowa sai ita to ke baiwar Allah yanzu in ke ce a kan layi ko a gidanku ba yanda kike babanki ba yanda yake ana ci da kyar yanzu ba za ki so wani ya aure ki ba wallahi rige in babana aiki eh amma ke kin samu kawai kin kanai ne mutum ki ce wai ba wani sai ke auren nan fa taimako ne a addini eh yanzu kai kana da mace ɗaya ina da ɗaya shi yana da ɗaya wancan ma ɗaya kowa ɗaya don Allah sauran kuma ya za su yi ka san dai mata su suka fi yawa kuma duk haɗarin da ya zo maza ake kashewa a bar mata kuma matan da 'ya'ya mata kuma an ce kowa ya auri ɗaya don Allah sauran ya za a yi da su eh <laughs> wani sarki ma mai hikima shi ma da Allah ya tarfa masa rashin hankali wai wai kar talaka ya wuce mace daya to sauran zaka zo ka ba su abinci don ka samu mukami sauran zaka ciyar da su ba abin da zai ba su wai bai kamata talaka ya wuce mace ɗaya ba ya kamata ma a yi doka to Allah ma bai yi wannan dokar ba balle kai da ka mallaki Kano kawai Allah ya saka eh yanzu don Allah sauran ya za su yi wani namijin yana da 'ya'ya mata biyar kowace ta balaga ba ta samu miji ba eh wani kuma ga budurwa ga jawara duk sun fito sun taru a gidan shi kuma yana fama da iyayensu yanzu aka ce ba a yin biyu ba a yin uku ya za a yi sauran su samu miji haka za su tabbata kenan ko ai Allah ya san abin da yake shi yasa yace mace ta zamanto matar mutum ɗaya namiji ya zama mijin mace ɗaya shaidanci ne kafurci ne ma sai shaidanu sai kafirai su suke kafa wannan dokar amma muminai kam an ce sai in ba yanda ka iya ba za ka iya wuce biyu ba aka ce to ka haƙura da ɗaya in ba za ka iya rike biyu ba bai kamata kuma ka rikito su ka zo kuma kana zaluntar su ba amma za ka iya aka ce to ka yi biyu ko uku ko hudu amma su ba su addinin shaidanci aka ce wai kar a wuce daya kuma daga ɗayan sauran fa a haɗu a layi e kuma ana haɗuwa eh wannan yayi bai ba to amma yanzu kai ka auri hudu shi ma hudu wannan hudu wannan to hudu shi ma wallahi an rarrage eh wallahi an rage kage yanzu za a samu sauki su ma matan za su samu sauki yanzu wata yanzu ga sallan nan ta zo wallahi yanda za ta yi ta samu a tamfar da za ta canja ma tunda ba ta da miji babanta kuma sun masa yawa to wata dole ne ta zo ta bi wayansu samari a banza to kaga ba ci gaba aka samu to don haka lallai ne ilalla mutane mu rika gane matsayinmu mata kasu ce su a dole wai sai sun mallaki miji ya zama ba zai auri kowa ba sai su wannan ba musulunci ba ne eh. ke shi kenan in kin ji daɗi saura kowa ya samu ke tun da kin samu kowa ma ya je to ai la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko ba imani bane ke kin samu rufin asiri kice sauran Allah ya tona musu ba imani bane kika yi don haka ki yi hakuri ku zauna ku hudu ku haɗa kanku ku bautawa Allah a lahira sai ku ji daɗi. Allah taimake mu Allah subhanahu ya ce, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankumur rijsa Allah so yake ya tafiyar da ƙazanta da datti da duk wani zunubi ahlal baiti ya ku matan cikin gida wai kum ya tsarkake ku ta dahiran tsarkakewa farko da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sauran matan duniya duka sai Allah ya ci gaba da ce musu kar ku zauna kuma ba ku karatu واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لذيفا خبيرا الله يتي واذكرن kurika karanta ma yutula abinda ake karantawa fi buyuti kunna a gidaddajinku annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu alkur'ani wahayi a gidansa yake sauka to su su rika daukan qur'anin suna karantawa ya zama shine kayan su matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hikima da kuma sunna kaga abin ya tafi biyu ko ka dubi tafsirin da duk zaka duba zaka ga hikima ya ce wa sunna da kuma sunna ma yutula fi buyutikunna min ayatillahi lahi qur'ani kenan wal hikima da kuma sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta qur'ani ku karanta hadisai don me don ku gane waye Allah waye manzon Allah don ku tabbata masu da'a wa Allah masu da'a wa manzon Allah don ku tabbatar da la ilaha illallah muhammadun rasulullah kaga la ilaha illallah min ayatillah muhammadun rasulullah hikima kenan shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce matan manzon Allah ku rika karatun alqur'ani kuna karatun sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisai inna Allah lalle Allah kana haka yake latifan mai tausasawa ga bayinsa masu da'a khabiran masani yake kuma ga ayyukansu mai ba su labari filla filla in an tashi alkiyama kowa ya gani a ƙwaryar da ya rayu da ita Allah taimake mu wannan aya tana da daɗi tana da zafi tana da ainihin kwadaitarwa tana da tsoratarwa Allah ya taimake mu da misaltuwa Allah ya taimaka mana kuma da nisantar abinda duk ake tsawata mana da shi a cikin wannan littafi namu sai Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat hmm. wal qanitina was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر أم سلمى تتي ويني كم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa wai maza kawai ake ta ambato a Qur'ani ne mata kan me suka yi ba na ji ana cewa mata ku yi mata su bari ma, sai dai maza maza maza maza sai shuru abunsa la yandiqu hawa in huwa illa wahyun yuha tace rannan ina daga cikin gida ta ainihin gazari na dabinon rumfar masallaci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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سيتتي الحمد لله kaga kowane irin aiki ya shiga anan kuma da maza da mata kowa ba a bar shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Duk mutumin da ya aikata alkeri, namiji min zakarin wa unsa, namiji ne ko mace, to Allah zai saka masa da abin da ya aikata. Ba wai sai maza ne kawai za a saka musu ba, ba kuma sai mata ne kawai za a saka musu ba. Aljanna gida ne na maza da mata, wuta kuma gida ne na maza da mata. In ka saba wa Allah matarka ta bi Allah sai a yi wuta da kai ta je aljanna. in ka bi Allah ita ta saba wa Allah sai a kai ka aljanna kana da mata a can ita kuma a yi wuta da ita in kuma duka kuka bi Allah sai ku je aljanna sai ku rayu tare da matan aljanna macen duniya ya kamata ma ta rage kishi ta gane cewa haka Allah ya halicce ta haka Allah ya so don ko a aljanna ma ba a yi ta ita kadai ba babu yanda za a ce gashi a duniya don an haɗa ku ku hudu har kina jin haushi to aljanna sama da nawa za a yi da yawa eh to kuma ke baki tuna haka ba namiji fa a aljanna ma shi baya tarayya da kowa ba haɗa biyu a'a ba a cewa wa'annan matanku ne kai da yushau to ai aljannan ba daɗi don haka can gidanka kai kaɗai ne kuma matanka da yawa kuma kowace ba ta ɓata rai kowace tana jin daɗi tana ji kamar ita kaɗai ne take da kai to da ashe a aljanna ma mace ba ita kaɗai ba ce bai kamata yanzu kuma ki rika ɓata rai don an miki kishiya ba hankali ya tashi lokaci ya yi to ba sauran istiran da za mu fassara ayan nan kenan cif da cif ko to allah ya taimake mu wannan ayar sai dai in allah ya kai mu gobe kenan sai mu fassara ta allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu Allah ya tseratar da mu da mu da matanmu da 'ya'yanmu da zurriyanmu da makwabta da abokan zamanmu da sauran 'yan uwanmu na duk duniya a musulunci ya haɗa tafiyarmu ƙarƙashin alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya taimake mu da karɓar duk wani umarnin da ya zo daga allah daga manzon allah zuwa gare mu allah ya ba mu ikon karɓarsa da kuma aiki da shi duk hanin da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu Allah ya ba mu ikon hannuwa ya taimaka mana da nisantar wannan abu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da matayenmu ka shiryar da ‘ya'yayenmu wannan ƙasa mu Najeriya muna roƙonka Allah ka tsare mana ita daga dukkan wani abun da zai zama fitina ko tashin hankali Allah ka ɗaukaka musulunci a cikinta Allah ka ɗaukaka sunnar annabinka Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan ƙasa, Allah ka ɗaukaka matasa na wannan ƙasa da son karatun alƙur'ani da son karatun sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ka taimaka wa malamanmu na sunna waɗanda suke kiranmu akan wannan hanya ta addinin musulunci sunnar manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyansu Allah ka taimaka wa shugabanninmu waɗanda suke tsaye suke fifita addinin su akan mulki Allah ubangiji ka ƙara musu imani da martaba ka sa son musulunci kullum ya fi son mulkinsu ka sa ainihin son addini ya ɗara son rayuwarsu Allah ka sa son musulunci da musulmai ya zauna a cikin zukatansu Allah ka aji adalci ka cire zalunci a cikin zukatan shugabanninmu Allah ka nusar da su ka ɗora su akan abin da zai daidaita tafiyarsu da talakawansu Allah muna roƙonka ya Allah iyayenmu Allah ka daidaita tafiyarmu da su ka shirya tafiyarmu da mu da iyayenmu ka ba mu ikon yi musu biyayya ka ba su ikon yi mana tarbiyya Allah muna roƙonka ya Allah duk wanda muke zaune da shi a lardi Allah ka ganar da shi musulunci ya musulunta Allah ka taimaka wa waɗanda muke tare da su da gane musulunci su masu musulunta don mu tafi tare mu tsira tare a cikin wannan tawaga ta kitabu wa sunna Allah ka nuna wa duk wani dan bidi'a bidia bidia ce ya dawo ya bi sunna Allah ka nuna wa duk wani mushriki mushriki shirka shirka ce ka bari ka dawo ka bi tauhidi Allah ka daidaita tafiyar mu akan kitabu wa sunna Allah ka daidaita tafiyanmu a kan kitabu wa sunna Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka taimake mu da nisan tatta ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka shirye mu da mu da zurriyanmu wal mushrikin wa والمسلمين al-kuffara wal mulhidin wa Wansur ibadakal muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وزريتنا سبل السلام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين